أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da ƙaskantar da kanmu da roƙon allah alhayyu alkayyum ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantarwan ƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da yafiya da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ‘yan uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Allah ya ƙara wa rayuwarmu da na zuriyarmu albarka gaba ɗaya. Wannan wata mai albarka da muke ciki wata na Ramadan. Muna kaskantar da kai da roƙon Allah alhayyu alqayyum. ya Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka sa azumin da muke karbabbe ne sallah da muke Allah ka sa karbabbiya ce kamewa da muke daga abubuwa da yawa Allah ka sa karbabbu ne ya Allah ciyarwa Allah ka sa karɓaɓɓiyar ciyarwa ne Allah ta'ala addu'o'inmu Allah ta'ala ka sa karbabbu ne ya Allah ka ba mu alherin duniya da lahira ka kare mu daga sharrin duniya da jarrabawar lahira ya Allah muna kaskantar da kama muna roƙonka duk wanda ya nufe mu da alkhairi Allah ka nufe shi da alheri ya Allah duk wanda ya nufe mu da sharri Allah ka shirye shi idan ba zai shiryu ba Allah ta'ala ka sa bala'in sa ya kare a kansa ya Allah muna roƙonka addu'o'i da muke dare da rana akan bukatun mu na lahira da duniya Allah ta'ala ka amsa mana ya Allah ta'ala ka amsa mana اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka amsa mana Allah ta'ala ka amsa mana Allah mun roƙe ka da sunayenka da siffofinka da baka mai da addu'a ya Allah ta'ala ka amsa mana Allah ka sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a ƙarshen wannan wata mai albarka Allah ta'ala ka sa a cikin list da ake compiling na 'yan aljanna Allah ka sa da sunayenmu Allah ka sa da sunayenmu Allah ta'ala ka sa da sunayenmu la ilaha illa أنت subhanaka inna kunna من الظالمين Allah ka sa da sunayenmu Allah ta'ala abin da ya dame mu a Najeriya Allah ka magance mana كأمين tsaro Allah ka amintar da mu kuncin rayuwa Allah ta'ala ka sauwaka wa kowa mara lafiya Allah ta'ala ka shi. wanda ke fama da kowace irin damuwa a cikin mu Allah ka biya masa bukatunsa na alkhairi Allah ta'ala ka amsa mana Allah ka hada fuskokin da na iyayenmu da na zuriyarmu a gidan aljanna gobe kiyama yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma ko a wata na Ramadan hijira shekara ta 1446 insha Allah in akwai tambayoyi muhimmai eh, injiniya Ibrahim Sila sai a karanta su insha Allah. Malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yake cewa malam Allah ta'ala ya saka da alkhairi ya ji kan iyaye ya kuma sanya a mizani ce malam dan Allah ina da tambaya shin ya halatta mutum ya nemi ya ga wani bangare na tsaraicin mutum da zai aura don ya sami gamsuwa kan abin da zai aura Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi ya kuma ji iyaye wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu addu'a ga iyaye amin ya hayyu ya qayyum fatan alkhairi amin ya hayyu ya idan tambayar da aka karanta yanzu ta fito fili shine yana niyan yin aure na mace kuma yake ganin ya halatta ya kalli tsiraicin ta gabanin ya aure ta kalmar tsiraici ta yi nauyi akwai hadisi a cikin sunan na imamu abu dawud da rahmatullahi alaihi hadisi na kisan jabir radiyallahu an hadisin ya cikin sunan na imamu abu dawud da hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da biyu ya bayyana me ya halatta mutum ya kalla a jikin mace in zai aure da abun da bai halatta ba dogaro da wannan hadisi da kuma sharha na malamai kamar ibnu qudama alaihi rahmatullah a cikin littafin sannan mai albarka mai matuƙar muhimmanci na almuhuni a volume na bakwai ya yi magana a kan wannan matsaloli ɗin, musamman namba na 444 zuwa 445 kan hukuncin malamai na abin da ya halatta mutum ya gani a jikin mace gabannin aure da abin da shari'a ba ta yi gani ba mafhum tsayi hadisi na Jabir bin abdullahi radiyallahu anhu cewa yi. idza khataba ahadukum mura'a, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'u hu ila nikahihi falyaf'al ma'anan hadisin shine idan ɗayanku ya nemi mace sai ya samu iko a ce tilas ba sai ya iko na ya kalli abin da a jikinta zai iya jansa zuwa ga aurenta to ya aikata haka in ya samu iko na ya ga abin da zai ja shi zuwa ga aurenta sai ce fal yafal wannan yasa don a fahimci ma'anan hadisin Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu ke cewa na tashi yin aure ina son wata yarinya karama ka iya cewa mace budurwa yace sai nayi ta dabaran na ganta bata san na ganta ba da wannan malamai suka ce ya halatta in akwai inda zaka saci kallonta bata sani ba ka kalle ta ya ce sai na yi dabara ina yawan zuwa ina leƙa ta ina kallanta ba ta san ina ganinta ba in za ta shiga gida ko in kaga wannan ke bayyana maka ina ya halatta ka kalla shine tana wanke-wanke ko tana shara ai ana sanya kaya iya gwargwadon na kamala amma kuma ba a cika sanya hijabi ko abin da ya kama da haka ba a kishe wannan kuma yake bayyana aje a leƙa ta a banɗaki tana wanka haramun ne don ya takaita abun zuwa ga a fili wanda jama'a na wulgawa ko a tsakiyar gida tana shara ko tana wanke-wanke ko abin da ya kama da haka ya ce har Allah ya taimake ni sai na ga abin da ya ja ni zuwa ga auren aurenta kuma sai na aure ta wannan ya sa malamai suka yi ta ƙara wa juna ilimi dukkan masabobin nan guda kuka da suka shahara masu albarka suna da maganganu a kai in muka ɗauki masabar malikiya wanda ta fi shahara a wuraren mu a fahimtar malikiya mutum zai iya kallon fiskarta gaba ɗaya zai iya kallon tafin hannuwanta sannan in ya samu iko zai iya ganin tsintsiyar hannunta sun ce za ka iya ganin fiska da hannu da tsintsiyar hannu a shi kenan ya halatta a tana wanke-wanke da riga mai gajeren hannu sai ka ga tsintsiyar hannu. amfanin ganin fiska shi yake ba da saƙon yayi kyanta yake saboda fuska ta fi bayyana kyau sai kuma tsintsiyar hannun shi zai bayyana maka shin mai kiba ce ko siririya ne mun fahimci ne da kyau a nan ake gane kaurin mace mai kiba ce ko siririya tsawonta kuma baka ka bukata saboda ko a cikin hijabi take kana iya gane tsawon so dama abin da ake so a gane kyan da kuma da launin fatan sannan da kaurin ko siraranta so fiska da hannu da tsintsiyar in muka dauki shafi'iyya su suna da fahimtar ya halatta mutum zai iya kallonta ba tare da ta saka zuwa ƙasa kaga anan zaka ga fiskanta zaka ga hannunta zaka iya gane tsawonta da fiskanta da kibanta idan muka dauki hanafiya su suna da fahimta mutum zai iya ganin fiska da hannu har da wuyanta wuya ana iya kallo saboda mai dalili ayin ka duba hadisin jabir duk wannan suna iya shiga lokacin da ake wanke-wanke ko shara shi yasa idan muka duba kamar ibnu qudama alaihi rahmatullah cikin al-mughni volume na bakwai din a shafi na 454 a karkashin matsalar sai ce a takaice talkhisi ana iya kallon fiska da wuya da tafin hannu da kuma tsintsiyar hannu ana iya kallon kafarta kamar yadda fahimta na shafi'iyya da hanafiya duka sun ce kafa ma ana iya kallo in aka kalli hatta wajen da ake wankewa na alwala ko kwabrinta duka yayi in dai kallo ne na bukatan a aure ta wannan shine halatta kuma bayan ana iya kallonta ko da ba a nemi izininta ba in dai a iya wannan wurin yake banta baya ga haka kuma wannan bai halarta kuma in zaka kalla sai ya zama daga kai sai ita ba irin yanzu yadda ake hira a buɗe falo da AC a ɗauko matashi a ɗauko budurwa a ajiye su suna hira har ga Allah har ga Allah matukar shi ba mala'ika bane kuma ita ba mala'ikiya ba ce sai an samu jarrabawa ko karama ko babba girman jarrabawan ya ta'allaka da girman imanin su amma dole dole dole za a samu jarrabawa shi yasa shari'a ta karantar da in zai zo ya ganda ko yayi magana da ita a samu wani yaro mai dan dabara a wurin wanda an bashi minti ma ba za a dauke hankalinsa ba ya zama dai akallan an ce ko ma gida zai ce baba ta ce in zauna ko dadi ya ce kada na fita yawwa zamani ya sa yanzu kana iya saka CCTV sai ka kasa kamera a ɗaki kana kallo baka jin jawabi kana kallon me ake kuma duk wajen da kowa ya daga ido ga katon kamera da screen a wurin ai zai kaffa kaffa haihuwan ƴaƴa amana ce in Allah ya bayar dole a kiyaye a zauna da su lafiya hadisai da dama sun bayyana in ka hidima wa ƴaƴa mata biyu ka aurar da su da karbiya ta addini makomarka aljanna so duk wani abin da ake fadan a nemi aljanna ne so sai a dage eh, a ɗauki waɗannan matakai insha Allah ta'ala fahimta irin na zahiriya wannan fahimta buɗe ta kofa ce ta barna mai girma shi yasa ba bukatar na yi magana a kanta mu yi haƙuri mu takaita a nan saboda society mu ba amma buɗe kofan barra ba mutane suna buɗewa da sarrai balle kuma a yi garaje a buɗe to aka buɗe to kuma sai a shiga uku Allah ta'ala ya kare mu mu tsaya akan waɗannan fahimtu na al-mazahib al-arba'a dogaro da wannan hadisi na sunan na Imamu Abu Dawud hadisi da nawa banda dari hudu a ramma wancan muguni ne baka gane ba a ramma na Allah ya maka albarka hadisi na dubu ɗaya da hadisin na kira shi daman na gwada ku ne a rika kiyayewa da Allah please a rika kiyaye inda kana matashi ba ka ma ce fa ne a dace duk abin da ka ji sau ɗaya ka haddace shi har ga Allah haka ya dace inda ka ji shi a haba lokacin aran ma ka tuna mana lokacin da babu aure ai tilawa ta fi zama ba ka da hidima ba biyan kuɗin makaranta ba biyan kuɗin wuta ba biyan kuɗin ruwa ba wani wanda zai zo da safe ta da kai ba mai maka take message da wata bukata ai ba ka da wata matsala ta ya dace abubuwan nan a rika kiyaye su Allah ya samu wani lafiya wallahu ta'ala alam na'am mai tambaya ta gaba cewa alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai Allah ya ƙara lafiya da basira amin ya hayyu ya qayyum nace malam tambayar mu ita ce muna kama samun daka na wani apartment da na wani aiko namu duka ba su san muna kamawa ba to azumi ya zo muna kamawa shin menene hukunci to kana kama stalin ya tunatar da ni ni alhamdulillahi rabbil alamin ni na kawo stalin nigeria ni na je har san francisco na kawo shi lokacin da muka duk afirka ba kasar da ke da stalin sai nigeria amfaninsa shi ne mu yi kokari mu sa competition don kudin data ya sauka sosai Eh, don kudin ya sauka kuma Allah ya taimaka a lokacin ya sauka matuka da gaske saboda ana encouraging competition ne kamfanonin waya sun yi kokari a wannan lokacin cewa ya za a yi ai avoiding kawo starlink na ce a ai competition muke yi don talaka ya more in aka yi competition to talaka zai more so to <laughs> ina tunawa lokacin mutum na office ana shiga office suka kawo da yake sun saba yi kana zama minista na communication so za ka daina sayan intanet da kudin buga waya da kai da iyalanka da ma'aikatanka aka kawo mun na ce a ni ba na bukata aka yi aka yi na ce a'a in gwamnati ta ban na gwamnati zan yi amma in ba na ta ba zan saya da kuɗi na amma in kai da ka karbi nasu to gobe za ka ji tausayin talakan ba kuma ka'idan ka shine protecting talaka shi yasa har na shiga na fita ban taba karban detan su na naira ɗaya ba ban taba karban buga wayansu na data kwana ɗaya ba amma dai na san sun saba ba da na miliyoyi gabanin zuwan mu amma dai mu da muka ba muka ce ba ma bukata so da aka ba wanda ya taɓa bani na naira ɗaya a cikin su shi yasa ya zama mutum ba zai iya jin shayin ya ce a yi kaza a kara ainihin muradun talaka ba shi leadership is all about protecting din mai rauni Allah ta'ala ya ci gaba da tallafawa masu rauni akwai hadisi da yake muttafaqun alaihi wanda yake bayanin hajjin manzo sallam na bankwana yana cikin bukhari hadisi na yana cikin muslim hadisi na 67 ya fi kusa na muslim din cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum haramun alaikum ka hurimat yawmikum hadha fi baladikum haza sai ce la yuballigh ash-shahidu minkum al-ghaiba wannan hadisi Sheikh Abdulrahman Al-Buraik yana sharhansa sa yace ka daukan internet da permission ko ba permission kala biyu ne akwai na halal akwai na haramun na halal yace ana samun sa usually a public places ne wurare da suke na taruwar jama'a kaman kasuwanni don na tabbatar muna ofis mun sanya kasuwanni intanet na kyauta kaman kasuwar bauchi central market akwai na kyauta laushi an samu ko a central market na gombe misali akwai kano akwai a nan abuja mun saka akalla dai na san akwai kasuwanni kaman guda ashirin da hudu da mun sa intanet kyauta all limited, to irin wannan halal ne in kaga intanet a public place ma an saka kyauta to internet a public place a ka'ida kyauta ne Mafu izin privacy naka na abin da ke ciki wannan yasa ko a Najeriya don mu tabbatar da privacy a office muka sa aka bude Nigeria Data Protection Commission amfanin wannan kuma aka yi Nigeria Data Protection Act 2023 ma'anansa shine ya zama sirrin kiyaye in ba a kiyaye ba human right ne da kuma privacy nasa duka wajibi a kare kamar da yake fesi wajibi a kiyaye intanet buɗaɗe a mafiya yawan lokaci babu wannan amana na kiyaye privacy ɗin. ban ce duka ba amma da yawa haka ne so open internet ya halatta a yi wanda ba password wanda ke da password na makwabta a magana mafi inganci in ya zama cewa ma ana sa password ba don ba kowa ya iya ba a tare da izininsa ba so daman shine asalin babin sata ko babin me ko babin kwace a wanne yake shiga mun duba ko da sharhan bai yi mai shi yana da wahala don facility ɗaya ko biyu ya hana aiki da shi in facility suka yi yawa maybe zai iya affecting speed dinsa shi ma ya cutar da shi amma in bai yawa ba na fi amincewa da cewa a tambaye shi saboda gobe kiyama a tsira da aje a yi نعم, نعم. كان in ka بسم الله bismillah alamma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفه ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم ولئن قتل wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un akanta muka tsaya jiya in har aka kashe ku ko kuma kuka rasu gafarar da ke wurin Allah da rahama shi yafi alkhairi fiye da abin kuke tarawa ko fiye da abinda suke tarawa za mu tashi akan wala in muttum aw qutiltum la ta ɗari da aya ta 158 ana waza don haka ne ko Allah ta'ala ya ce wala in mutum idan kuka rasu au qutiltum ko kuma aka kashe ku la'ilallahi ila Allahi zuwa ga Allah kuke komawa aya ta 157 da 158 na da kama da juna a aya ta 157 yace wala in qutiltum fi sabilillahi aw mutum sai ya fara kiran kashe ku ko kuka rasu da kanku ajali yayi a aya ta 158 sai ce wala in muttum aw qutiltum la ila allahi tuhsharun a ayar farko sai kira in an kashe ku ko kuma kuka rasu a ta biyu in kuka rasu ko aka kashe ku wannan iya daga cikin balaga ta qur'ani da fasahar qur'ani wajen dora magana wala in muttum wala lamun ne anan na'am lamun wani lamun ne anan na'am <laughs> wani lamun ne ana eh <laughs> sai ku bani gari sai kun ban gari wani gari kuka ne wannan ayi gari na ne sai ku hada da Zariya. an ban zariya rama Allah ta'ala ya ce wala in mutum wallahi idan kuka rasu au qutiltum wala in mutum alkawari ne na Allah in kuka rasu au qutiltum ko kuma aka kashe ku in mun yi fassarar farko ya zama wanne na biyu fa eh ya zama kamar na alkawari da tabbatar da magana to na biyun shi ya fi tabbata dalili malaman ƙur'ani suka ce idan Allah ya zo maganan mutuwa a ƙur'ani bai cika rantsuwa ba saboda ita mutuwa ba ta bukatar rantsuwa duk wanda yake raye a bayan ƙasa ko bai yadda akwai Allah ba ya yadda za a rasu ko akwai wanda ke inkari in mutum ya yi inkari ba sai ka ji aya ko hadisi sai ka ce ina kakanka na goma hmm. kawai ya isa kakansa na bangaren mahaifiya na goma ko na bangaren mahaifi na goma akwai wanda za a samu tarihi <laughs> inda wannan tabbata da su sun tabbata shi yasa malamai da sukan kore a maganar rasuwa in aka kawo lamun sun fi rinja yadda ta tabbatar da magana ne ko kuma na tabbatar da alkawari zai cika amma ba sai an rantse ba mafhum hmm. don haka wala in mutum idan tabbas ne idan kuka rasu au kutiltum ko aka kashe ku babu wani nau'in mutuwa a duniya da ya fita a cikin guda biyun nan ko mutum ya rasu ko a kashe shi ba a fita a cikin wannan idan mutum ya yi zazzabi yana bacci sai ya rasu wanda ya faru ya zama mutum idan mutum iya tafiya a cikin mota ya hatsari ya rasu ya zama me mutum idan aka harbi mutum da bindiga ya zama sadadinsa sa ya zama mai hutiltum in aka sa mar a abinci ko guba ya ce ya rasu ya zama mai hutiltum so babu wani nau'in mutuwa da ya fita ko ajali ya yi babu dalili haka kawai lokaci ya yi a rasu ko kuma wani tsautsayi ya zama mutum ya rasu ko kuma ya zama kashe shi aka yi kala biyu ne duk inda rasuwa ta faru ga ɗan adam ya bar duniya ɗayan biyu ne ko kuma ya rasu ne ko an kashe shi ne babu kuma bai haka kuma sai Allah ya ce ko kuka rasu ashe ajali ne yayi au qutiltum ko aka kashe ku sai gina shi akan mabniyul lil majhul idan direba bai yi ganganci ba aka rasu a mota aka yi asidan ya zama me mutum ne idan ya ganganci fa qutiltum din ne kaga hanyar rasuwa ɗaya ne amma kuma wanne ne sadadin shi yake bambanta duk inda aka yi ganganci a kisa ya shiga cikin an kashe mutum inda babu ganganci to ya rasu ne don haka wala in mutum auku tiltum wannan kuma tana ba da aya amsa ne wannan aya akan aya da muka karanta ta baya tun daga aya ta 156 ya yi ladina amanu la takunu kal kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu to waɗannan waɗanda suke munafukai da wanda suka bijire wa Allah ta'ala irin maganganun da suke yi ne sai Allah yake musu bayani ita mutuwan nan babu masawa gare ta dole ne ko ajali ya rasu ko a kashe mutum amma wallahi al'adun ba mai tabbata a rayuwa shi yasa qur'ani bai mana rantsuwa akan zamu rasu sai dai yakan mana rantsuwa cewa bayan mun rasu nan akwai wata rayuwa bayan ta duniya wannan shi ne inda ƙorani yake rantsewa saboda tashin kiyama gaibi ne filin kiyama gaibi ne amma mutuwa ba gaibi ba ne. duk wanda aka masa ƙwaya ɗaya daga lokacin ya zama tabbas ta shafe shi zai yi wahala a ce kana da mahaifi kana da mahaifiya kana da iyayensu kana da kakanninsu kana da kakannin kakanninsu yana da matukar wahala in ma ba haka ba ka rasa wanka ko kaninka ko abokinka ko makwabcinka ko dan babbanka ko dan kawunka wani dai wanda ka sani a duniya ya tafi shi yasa ita mutuwa da kashin kanta wa'azi ne kuma har ga Allah muna ƙanana mutuwa ta taɓa mana wa'azi akwai abokin yarinta na da muka tashi tare tun katun tsangaya zuwa primary professor Tsahiru Inuwa Ibrahim Fantani muna ƙanana daga cikin wa'azin da mutuwa ta mana shine akwai wani bature a wani gidan sama da aka gina can cikin fantami yana zaune a cikin likita ne to mu muna ƙanana tunaninmu shine cewa mutuwa likitoci ke kare mu daga mutuwa to da Allah ya tashi mana wa'azi ya gusar mana da wannan zafin kan ta sai aka jarabe motaran da safe sai aka ce ai likitan ya rasu to tun daga nan babu aya ba hadisin ce to babu dabara in dai likita zai rasu likita ya rasu to ai ba wata dabara ta saura daga nan sai na gane abin da ya kawai babu wata dabara kawai sai an je ne to kaga hankali ne na yarinta amma dai tabbas mun amince da cewa za a rasu tun da likita kuma bature ba ibnu al-aswad ba bature likita ya rasu ai kai ka san an an wargaza tunanin yaro har tabbas an wargaza kuma an wargaza din wallahi tun a lokacin na gama gamsuwa shikenan mutuwan nan babu dabara ta ishe ni wa'azi likita bature ya rasu ha ba aini na ɗauka su likitoci suna da immunity a yarinta ashe babu wani mutum mai immunity shi yasa waɗanda suka yi a lokacin da fiyen halitta ke wa'azi ai da yawa mushrikai sun yi ta fatan ya rasu suna ta addu'a ma Allah ya sa ya rasu babu inda Allah ya musu naƙabi a Qur'ani da cewa to ba zai rasun ba duk ƙur'ani sai Allah ya bayyana in ajali shi din ma zai ji shi arama za ka ba mu misalin aya ɗaya ko biyu ko uku ko abin da ya kama da haka wama ja'alna وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إنك ميتون وإنهم ميتون جزاكم الله خيرا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الله يساك مكر الخير الله تعالى يتي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد بمسنيا ونمتن قبننك با دوما الدنيا وانا شيني أبند الله يقيا بنزان الله ba mu sanya wani mutum ɗaya a duniya zai tabbata ba gabanin kai idan suna begen karasu a fa'in mita fahimul khaliduna idan kai karasu su za su wama ne sa ba bahaushe ya ce wai murnar mutuwa murnar banza in ka gada ma ka ce murnar mutuwa murnar banza da wofi saboda don wani ya tafi ai kai ma lokaci kake jira a cikinmu akwai wanda zai tabbata ne shi yasa babu dabara wai wai wani ya rasu saboda kana hasada da shi ko kiyayya wai kana murna ai ya tafi haba bahaushe yace ai mutuwa mai yanke gaba ko gaba kake da mutum ran da ya rasu shikenan sai kai shiru ai gabar ta kare kar ka zama ba ma guje an ce abokin fadan ka ya mutu yace tukunna ma tukunna aka ce me yasa yace sai ya je lahira an koro shi wato ya je lahira amma karbe shi a shi masauki gabanin amarki sabi a ce jira wai rahama ce shi burinsa a ce a lahira ma ai ba kai a list ko ma ba ma bukatan ka a can ma ba a karbe shi ba kai ka ji gaba to ya dace zuciya ta addini ba zuciya ta gaba ba bane kana hasada da wani ya rasu shikenan ta kare kana kiyayya da wani ya rasu ta kare wanda kun yi neman aure ya daga ka ya nuna wa Allah ya buga da kasa ta yara kenan ya kare mai hankali a duniya ma ba a rike gaba ba a hasada don hasadarka ba ta sa abinda Allah ya niyan yi wa wani ya fasa to idan ma shedan ya yaudare ka ran da aka ce wane ya rasu in ba za ka faɗa alheri ba yi shiru bakinka alaikum amma ba ɗabi'a ce ta addini wani ya rasu abu ai yayi kaza ai yayi kaza ha ba jama'a mutum ya koma ga Allah ma ba za a bari ya huta ba duk wanda fa ya riga ya tafi ai duk abin da ya gabatar na alkhairi ko shari ya je ya tarar da shi mu ne fa anan muke jira amma duk wanda ya rasu ya riga ya tarar da abin da ya aikata in wannan ya zama wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuldi afa in matta fa humul khalidun wa ma suratul anbiya aya ta 34 innaka mayyitun aya ta nawa wata sura suratul zumar aya ta 30 zumar aya ta 30 so annabi Allah ya ce innaka lalle kai kaga akwai tauhidi mai yitun zaka rasu su ma masu rasuwa ne ba wanda zai tabbata shi yasa a ka'ida rasuwa ajali ne kuma har ga Allah har ga Allah idan ma qur'ani wani lokaci bai canja dan adam ba mutuwa ta isa da canja dan adam mutuwa ta isa da canja jama'a mutuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah wannan yake bayyana maka duk karfin imanin ka sai ka tafi don baka kai abbakar da umar da usman da aliyu ba radiyallahu anhu idan kuɗi yake hana mutuwa ƙaruna ya tafi duba suratul qasas tun daga aya ta 76 da shida da bakwai da 9 har zuwa ta 80 yadda aka buɗe ƙasa aka kifar da shi ba za a taɓa wani mai kuɗi a yanzu da ya kai ƙaruna ba ya tafi idan mulki ne mutum yake ji da shi har a yanzu ba a yi mai mulkin fir'auna ba saboda ji da mulki babu wanda ya mulki mulki na isa a duniya irin mulkin fir'auna yau ba magana a ruwa Allah ya sanya shi halakar da shi ba wani wanda yake jin fir'auna ya saura ya riga ya tafi babu abin da ya saura kaga in bin Allah kai annabawa sun tafi idan sabon Allah ne fir'auna ya tafi in kudi ne karuna ya tafi idan kyau ne annabi yusuf ya tafi in kyau ne annabi yusuf ya koma zuwa ga Allah in ji da mulki ne sarauta ka gada annabi yusuf ya koma zuwa ga Allah shi dan annabi ne dan annabi jikan annabi aba jama'a ka taba jin sarauta irin wannan annabi da kansa sai ce masa al-karim ibnul karim ibnul karim wato the honorable the son of the honorable and the son of the honorable wato mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja haba jama'a ai an yi gadon mulki a gidan nan amma tuntunin ya koma ga Allah ke sa mutuwa tabbas ce idan qur'ani wata ran bai taba ka ba kai tsam ka gane ran da ka rayuwarka ta kare masoyanka ke fara kira mutane da gaggawa a dauko ka a saka a cikin dan farin yadi likafani a wanke ka a je a tona rami babu gado babu kujera babu kafet babu fanka balle AC babu wutan electricity ba ka da editin da za a je na abinci a ciki haka za a bude kasa a saka ka a jera itatuwa a kanka a binne kuma wanda ke coordinating shine masoyinka na farko a duniya ku zo da gaggawa mu yi sallah mu kai shi ‘ya'yanka da iyalanka da ke ƙaunar ran da karasu suna ƙaunar taka amma an aje aka ce za ka yi kwanan keso za su kwana da kai ɗaki ɗaya ba mai iya yin bacci saboda mai saboda ba ka da rai wannan ran ake bukata babu shi to kuma menene a ciki jama'a mu yi tsam mutuwa kadai ta isa da sa mutum ya zama mutum kwarai mutum ya zama bayan Allah kuma ba mutuwar ake tsoro ba abinda ake tsoro shine me za a tarar bayan an mutu dukkaninmu nan mun yi imani akwai wata rayuwa bayan mutuwa to me za a tarar shine wa ilallahi tuhsharuna zuwa ga Allah za a tayar da ku ba wai tayar wanne fa aiki ba a'a za mu je mu tsaya gaba ga Allah ne a mana hisabi za mu gamu da Allah babu wani mutum da za a ce lokaci ya yi za ka gamu da Allah ya ce a'a a yi wa wani senior advocate of Nigeria magana mm, mm, mm, wallahi shi ma ta kansa yake ji babu wani lauya da za ka yi ingejin a filin kiyama wai zai je gaba ga Allah ya kare ka mahaifa ma ba su iya kare ɗa a wurin ɗa bai isa je wakilci iyayensa ba kowa ta kansa yake kuma za a tashi ne akan farar ƙasa sannan haihuwa da yadda mutum ya zo duniya haka zai tashi ko kaciya ba a tashi da shi haka za mu je mu gamu da Allah arama za ka ba mu koda misalin aya da ila Allah tusharun nisa'ukum harsukum fa'tu harsakum an nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an شئتم وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ wato ɗan gari a ƙor'ani kaga ai da ya ce nisa'ukum duka kowa sai shirutu mai kawo maganan mata amma da ya kai ƙarshen ayar sai maganan ta fito nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum to ajiya wannan ba ita muke bukata ba dauko karshen aya suratul baqara aya ta 223 sai ce wattaqullaha wa alamu annakum mulaquhu to wannan gamuwa da Allah ake magana ku sani za ku gamu da Allah kowa a cikin mu zai gamu da Allah ba wani wai wanda zai je wai a wakilce shi a'a kowa sai ya je gaba ga Allah shi yasa a cikin hadisi muttafaqun alaihi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace hadisin yana muslim yake cewa innal mu'mina idza hadarahu al-ajal shi mumini idan ajalinsa ya zo yanzu ajalin kowa a duniya yana rubuce lokaci ake jira idan ajalin yazo in mumini ne idan ajalinsa ya zo ya zo bakin gargara sai zama ishtaqa ila liqa'i rabbih sai zama mai kwadayi da gaggawan ya gamu ga Allah in ana tatsarai rai shine wannan zi'ati gharqa to na mumini shine wannan shitati nashta Allah ya rantsuwa da mala'ikun da ke tatsaran mumini a cikin nishadi suratun naziyar aya ta biyu to ana cirewa ne a cikin nishadi nishadi nishadi to idan ana cire ran sai mumini ya gane zai tafi wajen Allah ne sai rika shauƙin a tatsaran da wurma ne tafi kawai duniyar nan ta ishe shi saboda an haska masa ya hasko ni'iman barzaku da kuma ni'iman lahira da makomasa aljanna annabi ya ce a habba liqa Allah sai mumini yana ta gaggawa a yi da wuri a gama da shi mana yana so ya gamu ga Allah kaman kai ne ka daɗe ba ka gababar ka ba sai ka je airport za a baka boarding pass ana dile ka je shiga jirgi aka ce an ƙara awa akwai dile na awa biyu za ka ji duk hankalinka ya tashi to wannan fargamuwa da babar ka ne a duniya bare gamuwa ga Allah to mumin yana da kwaɗayin gamuwa da Allah Allah Allah yake ma ran ya tafi je gamu ga Allah Allah ka sa mu a cikin muminai Allah ka sa mana shauƙin gamuwa da kai Allah ta'ala ka sa mu zama cikin waɗanda suke begen gamuwa da kai fiyayyen halitta yace haka mumini yake barin duniya amma sai yace idan mutum mujrimi ne ko wanda ya bijire wa Allah shi kuma kari halika Allah yana kin gamuwa ga Allah wa kari Allahu liqa'ahu kuma Allah ma baya son ya gamu da shi daga an fara tatsaran shine wannazi'ati gharqa rantsuwa da mala'ikun da ke tatsaran cikin tsanani haka suke fisgaran a jikinsa shi yasa lokacin ana cire wani wanda ya bijire wa Allah in ka ga yadda ake cire physically ya isa gane cewa lalle gaban dangerous ne to bai so ya gamu ga Allah shi ma Allah bai so ya gamu da shi to irin su ne na ba guje su ne suke zuwa filin kiyama a share su ba a makula su gabaki daya sai an gama da mutane masu imani in an kammala sai a zo tukunna a fara tono sirrin su ɗaya bayan ɗayan ana bayani a lokacin tuba ba ta da amfani ko a gargara mutum yake tuba ba a karba balle wanda ya tafi can don haka wa ilallahi tuhsharuna zuwa ga Allah ake me da mu gaba daya ba meyarwan ba wallahi akwai wata rayuwa a can yanzu duk duniya tafiya ake don Allah waɗanda suka tafi a duniya a cikinsu ba wanda ya fi mu ilimi ya tafi ba wanda ya fi mu imani ba wanda ya fi mu rufin asiri ba wanda ya fi mu sarauta ba wanda ya fi mu mulki ba wanda ya fi mu wayo duk waɗanda suka je can akwai wanda ya je can aka yi bala'i ya dawo mutane nan aka kama a gidan yari aka yi bala'i suka bude suka gudu babu su amma don Allah tun da ake zuwa lahira akwai wanda ya je can aka yi bala'i ya dawo ko aka ji tausayinsa aka ce koma babar karshen na ta kuka koma ko akwai wanda ya ji aka ce an bashi waye za dawo ko akwai wanda ya ji aka ce lokacin biyan zuwanka bai yi ba ka koma don Allah akwai wannan bai sai zama azi ba mutum nawa suka rasu mutum nawa za ka kiyasta a addinance babu nassan adadin waɗanda za mu iya kiyastawa, amma in ka duba research akwai the population reference bureau ana ce musu prb su ne suke da bincike akan asalin jama'ar da allah ya halitta a duniya a bayan ƙasa waɗanda suke raye da wanda suka rasu suka ce population ɗin duniya a yanzu duk duniya ɗan adam 8.2 billion ne akwai mutum biliyan takwas da miliyan ɗari biyu as of february nan da ta wuce kaga nan kamar sati biyu da ya wuce ko abin da ya kama da haka sai suka ce amma adadin jama'ar da suka yi rayuwa a bayan ƙasa a duniya aƙalla akwai mutum biliyan ɗari da takwas. biliyan ɗari da takwas sannan waɗanda kuma aka haife su wasu ba su yi rayuwa ba kamar ko ya zo babu rai ko ana haifansa gabanin ya girme taka ƙasa ya rasu adadinsu biliyan ɗari da goma sha bakwai yanzu a waɗanda aka haifa mun ɗauki wannan wallahu alam bisawa biliyan ɗari da sha bakwai mu yanzu biliyan takwas ne da miliyan ɗari biyu kaga sama da biliyan ɗari da nawa biliyan ɗari da tara sun rasu kawai wannan lissafi ne 109 biliyan sun koma ga Allah biliyan ɗari da bakwai don Allah yaya aka yi babu wanda ya dawo wanda ya fara kirkiro telefon alexander bell ya tafi tun da ya tafi sama da shekara hamsin har yau bai yi waya ya bugo waya duniya ba a ba jama'a bai ishe ka ba wanda ya jirgin sama ya tafi bai yi jirgi a can ya dawo duniya ba wanda ya fara hada intanet a university america 1962 ya rasu har a yau bai yi intanet a can ya turo imel ba yana can shiru bai dawo ba wanda ya fara kirkiran mota ya je har yau bai yi mota ya dawo ba wani tun da ya tafi babarsa sake kuka amma ba a ce koma ka ba ta haƙuri ka dawo ba haba jama'a ai kai ka san lalle can nan wallahi akwai magana wallahi akwai magana duk waɗanda suka assasa teknolojin duniya na farko suna can amma har yau babu wanda ya samu daman sakan ɗaya ya yi communicating da duniya wanda ke gidan yari ana ƙwata waya yana underground ya saci waya ya tu ya yi email wa ‘yan uwansa ko ya kira waya ya ce ai yanzu ya samu yan wani ya ɗauka ba a sani bai kira amma tun da ake tafiya babu wanda a can ya saci idan mala'ika ya ɗauki wayar mala'ika ya bugo duniya kai ka san maganar babbar ce kuma kai sai ka ɗauka wai in ka je can wai za ka yi wani abin kirki haba ba anan ake yi ba shi ya sa dukkan ni'ima ta duniya ko ilimi ne ko ƴaƴa ne ko sarauta ne ko mulki ne ko kuɗi ne su koya mana tawali'u Don makomar mu ta ishe mu darasi Allah ta'ala shi samu wanye lafiya na'am فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل wakilin fabima rahmatin min lintalahum. saboda rahamar Allah ka zama mai tausayi gare su annabi Muhammad ka zama mai tausayi ga sahabbai da 'yan baya walaukunta da ka kasance fazzan mai kaushin hali ghalizal qalbi mai kaushin zuciya lam faddu min hawlika da duk jama'a sun watse sun barka fa'afu anhum ka musu afuwa wastaghfir lahum ka roƙa musu gafara Allah wa shawirhum fil amri ka nemi shawaran su cikin al'amura fa idza azamta idan kai niyan wani abu fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilina Allah yana son mutane masu tawakkali wannan aya tushe ne na karantar da mu kyawawan ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka tambayi na na Aisha menene ɗabi'un Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhul Qur'an hadisi ne muttafaqun alaihi yana Muslim hadisi ne 576 tace ɗabi'un sa shine Qur'ani duk abinda Allah ya ce ayi yayi abinda Allah ya ce a bari ya bari ɗabi'un sa shine Qur'ani fabima wannan bi harfin jarri ne rahmatin minallahi wannan rahama din menene shi majrur ne me dalilin jarrinsa na'am wani harafi ne yayi jarri wa rahama baɗin ne saboda maɗin a ka'ida ana kiranta za'ida ne za'ida ne a mai lafzan la ma'anan a cikin lafazi za'ida ne saboda rahamar Allah ne ka kasance linta lahum kai mai taushin hali ne wannan fiyayyen halitta iya da taushin hali iya da tausayi shi yasa ya zauna da Anas bin Malik yana mar hidima yace duk zaman da lai da shi bai taba ce mini wai yace kai kaza ba bai taba dukan wani dan adam haka da hannu ya kai masa mari ko ya ci mutuncinsa ba saboda taushin hali na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine fa bima rahmatin minallahi linta daga kalmar layyin ne ka kasance mai sauƙi mai taushin hali na abubakar babban abin da ya ɗaukaka shi akan sauran sahabbai shine taushin halinsa taushin hali shine babbar ni'imar da Allah ya wa sayyidna abubakar akan sauran sahabbai saboda iya da taushin zuciya kuma iya da taushin hali shi yasa ko da a wurin da taushin hali ya halatta babu kokwanto taushin hali ya fi zama alkhairi saboda dukkan ɗabi'un fiyayyen halitta babu inda aka taɓa sifata shi da kaushin hali ko da guda ɗaya ne a cikin nassi ƙarar ma za ka iya ba mu ko da misali a ƙur'ani na ɗabi'unsa aya ɗaya ko biyu wa in إنك لعلى خلق عظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم جزاكم الله خيرا Allah ta'ala ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim cikin suratul qalam aya ta hudu lalle kai annabi Muhammadu kana kan ɗabi'u waɗanda suke masu kyau haka Allah ya siffata shi da shi yana da kyawawan ɗabi'u fiyayyen halitta yana murmushi yana sakewa ya taimaki mai rauni yana da tausayi yana sadar da zumunci yana da yafiya yana da haƙuri duk waɗannan ɗabi'u na taushin hali fiyayyen halitta yana da su tausayinsa har ga dabbobi tausayinsa har ga mutanen da ba su ma amince da shi annabin Allah bane iya jin tausayinsu yana kuma taimakon sa sun zo da neman bukata mu duba yaro ne fa ba yahude ba lafiya fiyayyen halitta ya je asibiti ya gaishe shi ba yahude wanda ƙur'ani ba masu ƙin musulmai irin yahudawa amma duk da haka yakan je har asibiti ya gaida ba yahude don me saboda ɗabi'unsa masu kyau kuma a kuma rasulun min anfusikum azizun alayhi ma hanitum harisun alaykum bil na raufur rahim cikin suratu a kenan ko suratu tauba kenan aya ta 128 Allah yace haƙiƙa ya zo muku manzon Allah min anfusikum daga cikinku ya yazo annabi ne mutum ne irin ku darajarsa akan ku shi annabi ne manzon Allah ne hmm. Allah ta'ala yake daga cikin qualities ɗinsa azizun alaihi ma anittum abu ne mai damunsa dukkan abun da ke sa ku a kunci yana damunsa harisun alaikum mai bege ne da kuma kwaɗayi a kanku ga mumine mai taushin hali da tausayi ne wannan siffa ce ta shugaban da ke nasara a shugabanci duk mutumin da ke shugabanci ko liman ne a masallaci ko shugaba ne a ƙauye ko mai sarauta ne ko kuma mai shugabanci ne a makaranta ko mai shugabanci ne na siyasa duk shugaban da bai tausayin mulkinsa Allah yana kwashe albarka shugaban da ke nasara shine mai tausayin jama'ar da yake shugabanta wanda ita ce ɗabi'a irin tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam shine linta lahum kai mai taushin hali ne fiyayyen halitta iya da taushin hali ba a nasara a mulki in babu tausayi shi mai mulki idan yana so Allah ya ƙara wa mulkin albarka ya yi nasara daga cikin kwalitis ɗin mai mulki shine duk abin da zai takura talakawa to a rika tunani a kansa in akwai hanyar kauce masa dole a kauce masa wannan shi zai sa Allah ya ƙara wa mulki albarka amma in dai mulki yana ƙara tozarta talaka to Allah baya son wannan mulki ɗin kuma iya cikin addu'a ta fiye yan halitta Allah karka ɗora mulki a kanmu wanda bai tsoronka kuma bai tausayinmu saboda babban bala'i a mulki shine a samu shugaba bai tsoron Allah bai tausayin talaka to wannan bala'i ya kare a mulki amma duk inda aka samu shugaba yana tsoron Allah kuma iya tausayin talaka to wannan mulkin baya rabuwa da taimakon Allah shi yasa ka'ida ne a rika tausayawa mai rauni a duk inda kake kana shugaba ne a ƙauye a karamar hukuma a jiha a ƙasa a ma'aikata a ofis wajibi ne tausayin mai rauni kuma duk inda za a yi policy ko wani strategy ko enacting wani bill abinda za a fara duba shine ta yaya za a yi muyi protecting masu rauni talaka tsofi yara mata sai an ba su protection in ba haka ba to ba za a yi nasara a cikin mulkin ba ƙa'ida ne a rika jin tausayinsu shi mutum mai kuɗi da masu mulki duk ƙuncin rayuwa duk yadda aka takura sun san dabarbarin da suke su walwala amma mai rauni fa bai da wata dabara amma masu ƙarfi masu mulki da masu kuɗi da manyan mutane duk ƙuncin rayuwa da ikon Allah suna iya maintainin kashi 80 cikin ɗarin rayuwarsu amma talaka ba zai iya yi ba shi sa mai haƙƙi fawa na mai mulki shine ya protectin talaka kuma haka fiyayyen halitta ya yi a shugabancinsa ga hadisi nan da yake bukhari hadisi na da da da uku ashirin bakwai cewa la bai na shay'aini illa ikhtara ba manzon Allah a duk inda aka kawo mar policy guda biyu gaba gare shi idan aka ba shi zaɓi an ce ga policy yakan zaɓi mai sauƙi ne wanda ba zai takura jama'a ba kullum shine prioritinsa a tsarinsa mai sauƙi wanne ne masu rauni ba za su takura ba to shi za mu yi haka shugabancin fiyayyen halitta yake sallallahu alaihi wasallam don haka linta lahum ya zama mai taushi ne zuwa gare ku shi sa hadisai da dama a bukhari da muslim sun bi hadisai guda goma da suke bayyana mana cewa Allah mai taushi ne yushibbu rifka fil amri kulli duk abin da za ka yi a duniya in kana da tausayi to Allah yana son tausayin in kana da taushi Allah yana son taushin in kana uba sai ka zama mai tausayi a gidanka da taushi tsananta wa matanka da ƴaƴanka bai kawo maslaha a gida ka juya nan wai ce ai kaza ai ce kaza kaza ka shigo gida kowa ya rude gidanka ba albarka zai ba da wannan halin sai dai taimakon Allah ka zama mai taushi daga ka shigo yara kowa yana gudu dadi dadi abba abba baba kowa yana murna in kaga kuskure ka gyara kuskuren da dabara wani kuskuren ma iyali in ta yi da tsokana za ka mata sai ka gyara kana murmushi tana murmushi amma ɗan ƙaramin abu kawai ka ci abinci an bar cokali a wurin ke wai take bar cokali a wurin wai take yadda cokali ni na ce bace ba mala akan cokali ba haka wasu mazan suke ba in ka ga yara a gida duk wanda ya tashi sai ya gudu ya bar gidan wance ta tsere wane ya tsere wallahi kaushin hali ne mafiya yawa ko da a wani wuri akwai kuskuren ƴaƴan za ka ga babban dalili kaushin hali ne in a masallaci liman ya zama mai kausasawa jama'a na watsewa in majalisin ilimi ne ka zama mai kaushin hali duk ɗalibanka ko shekara ɗaya biyu wannan zai yi graduation ya gudu wani ma ya zo kowa zai tafi ɗalibai ma ba su iya zama majalisan da ke da kaushin hali ba zai yi ba haka shugabanci ko sarki kake ko shugaba kake a ko ina kake shugabanci in dai kaushin hali ne ba a nasara kuma karka yadda kana shugaba wai a rika fargaban a zo gabanka a baka shawara wani a'a ina tsoro ba zan iya zuwa ba ina je zai fada wani kai kai kai da isa to ka tambayi mulkin ka akwai fitina ya zama duk wanda suke mu'amala da kai ko direban ka ne in ya ga abin da zai kama zai kalla ya ce oga kaza din na fa bai ba haba wani me yasa bai ba kaza kaza ya zama ka ba da shimfudin fiska da direban ka ba yana iya baka shawara amma in kana shugabanci kaushin halinka yasa ana gabar na, amma ai ta mitin a rasa mai iya gaya maka to barna ta auku shi yasa annabi linta lahum ne kowa yana iya tunkarar sai ba da shawari ba wanda bai iya zuwa gaban fiyayyen halitta ya ba shi shawari shi yasa Allah yake walau kunta fazzan ghalizal qalbi da ka kasance mai rashin fazzan din nan shine irin mai kalmomi marasa mutunci wannan kuma iya da muhimmanci a gidajen musabayin kalmomi masu taushi kar ka kai makaryaci ne kai azzalumi ne bai dace ka faɗi haka ba ko da yaro ya yi kuskure zai ka ce habawa ne ai kada da ka faɗa ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ai kusan saƙon ɗaya ne da ƙarya ne amma ba gaskiya ba ne ya fi dacewa in kana faɗan kalmomi manya yaranka za su koya haka za su mu'amalanci abokansu haka za su mu'amalanci iyalansu in sun girma mu rika aiki da kalmomi da ba masu tsananta ba a wa'azi mu rika zaben kalmomi masu sauki mu rika aiki da wasiyar qur'ani idan yazo ci bai cewa ku kafurai ne ku arna ne sai ce wa bayyata wallahu minkum fa innahu minkum ai wannan shine me usulubin qur'ani la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq wannan duka menene usulubin qur'ani ne so shi sa ka'ida annabi bai kasance fazzan ba Allah ya ce yana zaben kalmomin da har maki yana ji ya fahimta kar ka rika aiki da kalmomin kiran mutane ga gaskiya wanda mai gaskiyar ma baya fahimta bare wanda bai fahimce ka ba shi mai kira zuwa ga mutane ko uba mai kula da 'ya'yansa a gida ko shugaba waɗannan duka tarbiyyar al'umma suke kamar likitoci suke ba 'yan jarida suke ba likita ne rarrashin jama'a ake yi uba yana rarrashin 'ya'yansa, shugaba iya rarrashin talakawansa yana gaya musu kalmomi masu daɗi don su fahimci gaskiya su yi aiki da ita ba zai mu iya kammala ayan nan ba za mu tashi a tsakiyar aya din insha Allah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa tarfil fa idza azamta fatawakkal ala inna Allah yuhibbul mutawakkilin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم